Fondation Hirondelle ke kira studio Kalangu sashen Hausa ke magana karpe biyar da minti talatin ce cif ga kanin labarun maraicen yau. albarkacin ranar da aka keɓewa rediyo faɗin duniya wadda aka sallace a yau shimfiɗar rediyoyin abokan hulɗa na studio kalangu ya ƙaru bisa ga wata yarjejeniya da aka rattaba hannu a kanta tare da zubin radiyo guda hudu sabbi ba da jimawa ba za ku ji ra'ayin daraktan rediyo niya na birnin kwanni bayan sanya hannu ga yarjejeniyar. a cikin shimfidar yankin kwamin ɗin tilaberi daga ranar yau motoci da babura an masu hanin zirga-zirga daga bakin karfe bakwai na yamma har zuwa karfe shida na sahe masu tafiya a kuma daga karfe goma na dare zuwa karfe shida na sahe za ku ji cikin bayanin gwamnan tilaberi a cikin labarin. Shaushawar dabobi a cikin yankunan tawa tilabe da difa, kwamitin ƙasa da ƙasa na Kura Rouge na saran yi wa dabobi miliyan uku shaushawa nan zuwa ƙarshen watan Maris a cikin rahoton musamman na yau jagoran sashen tsaron tattalin arziki na CICR e zai bayyana ma'anar dalilan. Masu sauraro barkamu da warhaka sunana Gungu Muhammad Dantani yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Inna lillahi wa inna ilaihi rajuna a wagga rana da aka keɓewa rediyon faɗin duniya salamatu amadu yar jarida ta rigaye mu gidan gaskiya jiya a nan yame ita ce mace guda ɗaya mai sharfanta wasannin motsa jiki a ƙasar Nijar da ma afirka ta shayin sharfin gudanar da kokowar takobi da kuma gasar kofin ƙwallon ƙafa na ƙasashen afirka isufu kodo wanda shine ya aza mata turbar wannan aiki Ɗauke da shaidar marigaya salamatu amadu mu saurare shi wannan yar talikan inda a wanda ya santa basa fannin aiki ni ne ni ne wanda ya kawo ta ya sanyo ta cikin sahun nan na yan jarida da suke motsa jiki wannan lakwalkin nan ta yan jarida sharhin nan da ta yi na karewa karatu basa sport ne ta yi kuma judo mace ce mai son ta san tana yi tana yi tana yi Allah da ikon shi Niger ta je kofin Africa na harkon nan da aka yi a Gabon na ce to ni ba ni zuwa ita za ta ta yi ta ta yi kuma ta yi aiki wanda kowa ya yaba halo ta ce mini ita koko nan tana so a ce a ah, to bismillah tana ni ma ana neman wani wanda zai zo ya ci gado na banda ita wanda zai ja kuɗo haka bisa wannan ba wata ba ma ko wani wanda zai ba da kanshi kamar na salamatu babu ita kaɗai ce halon mace ta yi wannan Mutum uku suka mace babura hudu suka toye kurmumus sakamakon wani harin da wasu masu dauke da bindigogi suka yi kenan a yau wajen karfe goma sha biyu da rabi na rana a cikin kasuwar dabbobi ta bagaji cikin kwamin din karkara ta matankari gundumar dogon dutse an kashe jandarma guda da harsashe wani jandarma guda kuma da wani dan hula hula sun toye kurmumus a cikin wata rumfa a faɗar wata majiyar tsaro yanda wakilinmu na studio kalangu ya shaida mana maharan sun zo ne bisa motuna kuma suka balle da gudu yamma wajen kwamitin ɗin sukukutan da ke iyaka da gundumar a balak shugaban gundumar da da kanto na arewa sun isa a wurin domin gani da ido yadda lamarin ya afku a cewar wakilin namu. Tattaunawa yafiya da zaman lafiya mau'udin ranar ƙasa da ƙasa kenan na rediyo wadda ake sallacewa kowace ranar 13 ga watan Fabrairu na kowane shekara. A Nijar rediyoyin karkara na da tasiri na gari ga rayuwar al'ummomin domin ko suna ba da labaru muhimman batutuwa kamar kiwon lafiya, ba da ilimi da kwanciyar hankali. A faɗar Madam Albaja Borika, daraktan kafofin rediyon karkara a harabar ministan sadarwa na ƙasar Nijar. Hawa Usman fasara mana bayanin nata. A cikin rediyoyin karkara 184 da kasar Nijar ta kunsa, 164 ne ke gabatar da shirye-shirye a cikin ilahir jihohin kasa. Rediyoyin karkara na taka rawar gani sosai wajen ci gaban rayuwar al'umma, domin a cikin shirye-shiryen da suke yi suna wayar da kan al'umma kan kiwon lahiya, misali kan cututtuka da suka shahi maza da mata, cutar sida, zaman lahiya da kwanciyar hankali. Rediyoyin na karkara na jawo hankalin al'umma nasu haɗa kai da jami'an tsaro don shawo kan matsalar matsalar ta tsaro da jihohin namu suke fuskanta domin idan jama'a suka fahimci abin da ake nihi to sai su ɗauki ƙwararren matakai. Jagororin rediyo hudu sun rattaba hannu bisa ga wata yarjejeniyar wallafa shirye-shiryen studio Kalangu a nan Yame. Su ne daraktan rediyon fara ta Gaya, rediyon niya ta birnin Kwani, rediyo Dalol ta Ballai Yara da rediyon Tarmamuwa ta Tasawa. Yanzu rediyoyi abokan hulɗa na studio Kalangu sun ji ce kafar rediyo 38 bari mu saurari jawabin daraktan rediyo niya haruna mamman bako na birnin kwanni yau Allah ya tabbatar da hakan mun kulla yarjejeniya ta aiki na watsa shirye-shiryen studio kalambu kuma insha Allah ta'ala kamar da muka ɗauki alkawari za mu watsa shirye-shiryen na haka nan domin su ƙara kawowar gaban ƙasa haɗin kai bunƙasa tattalin arziki da sauran dukkan abubuwa waɗanda ke iya bunƙasa ƙasa sai mu ce mun gode ma studio kalangu tuna da mu kuma ya kulla wannan yarjejeniya da mu muna fatan za ta amfani 'yan ƙasarmu mu da ƙasa baki ɗaya Kimanin shekaru biyu ke ga studio Kalangu ya girka matakin baiwa jama'a damar sauraron shirye-shiryensa ta hanyar shafin WhatsApp, damar da ke bada halin sauraron labarun Nijar a kowane lokaci, ta haka ne a koriyar wato a can kusurwar arewa ƙasar Nijar dab da dutsen Tamgag mazamna garin na samun sauraron shirye-shiryen na studio Kalangu bisa shafin WhatsApp inda salula Android ta Alhaji Atu Muhammad ga bayanin da yamma ni a wayar tarho. labarin wanda take kalla muna jin ta sosai kuma tana ba da hasken abubuwa duka wanda ya shafi Nijar da gururuwa ana samu labarin. Kaman lokacin da duna aika maka in ka buɗa mutane suna kewaye ka ko? Wala hauli suna zo suna samu labari. To wani kira gare ka kaman na ku samu radio wanga namu ku same shi kuna saurare. mu dai muna bakatan dai kullum muna samu labari dashi dashi muke amma gari ne amma kaman dashi dashi ne amma muna son dai a kafa mu radio mu ma kullum muna samu labari hasken abu duka A ɓangaren Menesarawa cikin yankin Difa masu sauraro na yaba shirye-shiryen na Studio Kalangu, haka zalika da wanda rediyon karkarar ke gabatarwa mangari ke wadda take wallafawa a yanar gizo wata hanya mai baiwa al'ummomin Nijar da wasu sassa samun labaru ko da wani lokaci. Bari mu saurari setin wasiƙa ta WhatsApp da Mamman Idi na club ɗin masu sauraro African Boys da ke mai nasarwa ya naɗa mana inda ya Tun Radio Mangar FM na gari mai nasarwa ya fara yaɗa shirye-shirye Studio Kalangu muke sauraron labaru da shirye-shirye daban da Studio Kalangu take watsawa. Labaru da suka zama na gaskiya gaskiya sahihan labaru kenan wanda in dai ka ji su a studio kalangu kana da garantin saboda kana jin su tare da hujjoji masu karfi haka kuma radio wanda a yanzu take ba mu damar mu saurari labaru na cikin gida na ko ina da ko ina daga jihar mu da kuma wasu jihohin da muke ciki shirye-shirye ne wanda ake yadawa tsakani da Allah ba tare da bambancin siyasa ba kamar yadda muke ji a sauran wasu radiyoyi kaga an karkata ko bangaren gwamnati ko ko an karkata bangaren adawa da kuma muna iya mu hau bakin ku na internet kenan mu saurara wannan gaskiya muna yaba kuma muna godiya sosai da sosai. Daga mai nasarawa bari mu tattaka zuwa Agades ranar da aka kebewa rediyo faɗin duniya na faranta masu sauraro domin ko rediyo hanya ce mai sauƙi wada ta dace ga isar da bayanai zuwa ga al'ummomin da ke karkara da mutane masu rauni da kuma kowa da kowa kuma ko kaka wato iliminka yake kana da damar fatar da ra'ayinka wato ga tattaunawa da ake yi ɗanladi muhammad da ya yi ritaya a gades ya shaida mana yanda ma'abuta rediyo ke sauraron rediyo a can da mutar muhammadu miya ce A lokacin gaskiya akwai matsalar sauraron radiyo idan kana son samun labaru sai ka kama radiyo na ƙasa ko kuma a lokacin sai mutum ya tafi wajen makwabcinsa ko wani ya ce masa ya samu labarin kaza a radiyo na ƙasa. Amma yanzu tare da zamani duka abin da yake faruwa a cikin ƙasa ko wajen ƙasa kana iya samun labarun ba matsala. Yanzu tare da ci gaban zamani kowa yana iya riƙe radiyo ya saurari abin da yake faruwa a cikin duniya da kuma cikin ƙasa. Halin kwanciyar hankali a cikin yankin Difa har yanzu yana cikin barazana haka zalika a cikin yankunan Tawa da tilabiri a bakin iyaka da ƙasar Mali da Burkina Faso. Faɗar da ta bayyana kenan a ranar Juma'a cikin shafin majallar lokaci zuwa lokaci ta Ocha wata kafa ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewar shekara ta 2018 an fuskanci matsalolin kwanciyar hankali da suka danganta da hare-haren da gungun masu ɗauke da makamai da ba da wato wanda suke ba na hukuma ba ne wanda ake cema jane da kuma rigingumu na tsakanin al'ummomi da alamuran rishin gilla da alamuran kishin gilla yin amfani da ababuwan da ke tarwatsewa zai zama tamkar madogarar da suke amfani da ita a cikin gundumomin torodi yankin tilaberi iyaka da burkina faso da kuma ayeru a ganin ocha A cikin yankin Tilaberi duk da an shimfiɗa halin gama gari na girkin dokar ta ɓaci inda ya shafi har babban birnin yankin kogin Isar. Mun fitar da halin gama gari ga girkin dokar ga girkin dukkan matakan dokar ɗabaci a yankin masu motoci da babura an musu hanin zirga-zirga cikin garin tilaberi daga karfe bakwai na yamma zuwa karfe shida na sahi. yawo a ƙasa cikin garin daga karfe goma na dare zuwa karfe shida na sahi haka dai gwamnan tilaberi kacala ibrahim ya bayyana mana ta wayar tarfo yau da sahi, ga fasar bayanin nasa. Mun daidaita duk al'amuran da suka shafi wannan dokar ta ɓaci. Abin da ya shafi motoci da motuna, an hana musu yawon cikin dare bakin karfe bakwai zuwa karfe shida na safiya. Su kuma masu tafiya ƙasa daga karfe goma na dare zuwa karfe shida na safe. Muna nan da dubawa idan aka samu sauƙi musamman ɓangaren motoci da motuna ana iya mai da su daga karfe tara zuwa karfe goma na dare. Abin da muke muke so shine zaman lafiya ya dawama a cikin wannan yanki. Dokar ta ɓacin mataki ne da ke ba da damar tsare lafiyar jama'a da dukiyoyinsu. Ina ganin jama'a za su gane mahimmancin haka saboda sun ga abin da ya faru a shingen shigowa tilaberi sati biyu da suka gabata. Da zaran ba kwanciyar hankali ba wanda zai iya gudanar da harakokinsa kamar yadda ya kamata. Yanzu kuma mu shiga kai tsaye ga rahoton na musamman. Fiye da dabobi miliyan uku kwamitin ƙasa da ƙasa na Kuradu CICR zai wa shaushawa nan zuwa ƙarshen watan Maris a cikin yankunan Tawa Tilabir da Difa don ganin yankunan da ke fuskantar hargitsi sun samu tattala dabobinsu zuwa ga cututtuka da ke wanzuwa a cikin karkarun. zubin firar da Pierre Nireya Bagbo da Nafisa Adamu Sirfo suka yi. A cikin manufar baiwa makiyaya da manoma na yankuna Agades, Tawa, Tilaberi da lamarin tsaro ya shafa su yi tanadin dabbobinsu ne kungiyar bayar da agaji ta sayar suka kadama da wani kamfe na yin hudi ga dabbobi na tsawon watanni uku. Karin bayani tare da Jean-Pierre Nero Yabago, shugaban sashen tattalin arziki na kungiyar sayar. manufarmu ita ce mu dakile muhimman cututtuka guda biyu cutar huhu ta shanu mai yaduwa da kuma cutar kananan dabbobi da ake kira pest da kuma wata cuta da ake kira pasteuriosis cututtuka ne da suka bulla a dukkan yankin waɗanda ƙungiyar kula da kiwo ta duniya ta san da su banda haka muna ba da kwayoyin haɗiya domin kashe kwayoyin cuta ga dabbobin da ba su da lafiya domin ƙarfafa musu garkuwar jiki da kuma ganin sun hayayyafa Kowane adadi ne kuke da gurin cimma ta hanyar wannan kamfe na yin hudi? muna hasashen yi wa dabbobi kusan miliyan uku da dubu ɗari da saba'in huji a faɗin ƙasa baki ɗaya misali a jihar difa yawan dabbobin ya kai miliyan ɗaya da ɗari uku da hamsin da biyar a jihar tawa muna fatan samun kusan dabba dubu ɗari tara da sittin da biyar sannan a jihar tilibiri gurin gurinmu shine mu yi wa dabbobi dubu ɗari takwas da hamsin huji a jihar tilibiri shirin zai mai da ƙarfi ne a yankunan da ke da iyaka da mali saboda yankuna ne masu wuyar zuwa ga jami'an gwamnati a jihar tawa yankunan su ne gundumomin tasara da tiliya a a jihar difa kuma akwai difa ruwa boso gingimi da kuma gudumariya shin kun kai wane mataki na adadin dabbobin da kuka yi wa hudi Ba a jima ba da farawa mun yi wa akalla dabbobi dubu ɗari huji muna tsammanin cikin wannan wata na Fabrairu za mu matsa kaimi kuma mu samu kaiwa ga dabbobi masu yawa sosai. Muna sa ran kammalawa wajen tsakiya ko ƙarshen watan Mars. Muna aiki tare da ƙananan ma'aikata na ma'aikatar kiwo a yankunan waɗanda sun riga sun saba da kuma hukumomi na yankunan. Kenan babu wata matsala. A baya-bayan nan mun duba yanayin garkuwar jikin dabbobin da aka yi wa huji. A duk yankunan da sai ICR e ke aiki muna a kashi 80 cikin 100. Hakan na nuna cewa al'amura suna daidaita abin da ke nuna cewa garkuwar jikin dabbobin tana karfafa sosai. abun da ya sauka kenan a sai ku tarbe ni gobe da marice idan Allah ya kai rai yanzu kuma ga Musa Hassan ya shigo zai gabatar muku da labaru da harshen zabarmanci a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio Kalangu mu huta lafiya.